فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم sai muka yi wa annabi Musa wahayi muna masu umartarsa da ya bugi teku da sandarsa sai ya buge shi da ita sai tekun ya rabe biyu ya zama hanyoyi goma sha biyu adadin ƙabilun bani Isra'ila kowane ɓangare na tekun da ya tsage sai ya zama kamar ƙaton dutse wajen girma da tabbatuwa ta yadda ruwa baya gudana a cikinsa.